DW taɓa kalashi. Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taɓa kalashi. Shirin da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu. Kuma a yau shirin zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar domin duba wasu shagulgula na raya al'adun masarautar tsibiri da ke cikin gundumar dogon dutse a jihar Doso. abin da ya ja hankali na wanda bukatu na suka biya abubuwa ne ake maida na al'adu na da wanda ya kamata kowane mutum ya san matsayin shi inda Allah ajiye shi kuma in ana wannan to ba za a samu tashin hankali a cikin ƙasa in ana yin shi ba. Salisu Bukar ne zan gabatar muku da wannan shi. To madalla. a makon da ya gabata ne da aka gudanar da shagulgula na bada mukamai ga wasu 'yan sarautar tsibiri a wani matakin na raya al'adu tare da ɗaukaka martabar wannan masarauta mai babban tarihi domin kuwa masarauta ce da ke da alaka da masarauta ta daura a tarayyar najeriya da kuma babbar alaka da sarauniya ta lungu sarki na farko da da ya gwagwarmaya a wannan ƙasa ta tsibiri shine mai martaba samna karfe tunkara wanda aka haife shi a wajejen bakwai. sama da shekaru 200 da suka gabata kenan kuma sarki ne da ya yi kokowar kwatowa al'ummarsa da sauran yankin yancinsu daga wasu sarakai da a wancan lokaci ke musgunawa al'ummomin ta hanyar biyan haraji da dai sauransu inda tare da wasu sarakuna da suka mara masa baya suka yi nasarar kwato yancinsu sama da shekaru 200 da suka gabata tun a lokacin daular Usmaniyya. kuma kasar tsibiri da ke yankin arewa ta samu sarakuna ɗaya-ɗaya har guda goma sha biyu Alu Mamman ɗaya ne daga cikin 'ya'yan wannan masarauta ya bayyana mana jerin sunayen waɗannan sarakuna har ya zuwa mai ci yanzu. samna karfe tunkara samna kwando ƙarfe samna kemu samna yunga karfe samna magaji kondo samna alu kondo samna haruna samna ba'are alu samna mai zumbu alu samna mai zumbu alu samna isaka mai zumbu samna marafa kiyasa sannan na goma sha biyu shine mai girma samna bubakar marafa kiyasa. To al'umman sanin kowa ne dai bayan mai martaba sarki akwai kuma wasu mambobin masarautar ta tsibiri wanda an ka sani tun kafuwar wannan masarauta ko za ka iya ba mu misali ga irin waɗannan wakilai muna da wakilai daban-daban kawar ɗan galadima uban dawaki sarkin rafe mai yaƙi magajiyar gari bozari mai fulani mai fada gawo gunu marafa magaji jarumai galadima baraze aska waziri maji daɗi jakadiya magajin gari sana'a wani bangare akwai wasu daga cikin mutane da ke kawo goyon bayansu da gudunmuwarsu domin cin gaban wannan gidan sarauta da kuma yankin baki daya akwai babban imam da chief imam a wannan babban masarauta sannan akwai dogari da wasu daga cikin makarabansa domin kare mai martaba sarki samna a cikin wannan yanki sannan akwai wasu daga cikin mutane masu daraja da ke kawo goyon bayansu a wannan gidan sarauta shine na farko makada tambari mai dawa sarkin wanzam sarkin makera sarkin fawa da kuma sarki bori a wannan sabon naɗi dai da an kai na masarautar tsibiri da ke cikin gundumar dogon dutse Ga dai sunayen waɗanda aka baiwa mukamai a wannan masarauta ta bakin Alu Mamman wanda ya ce. Daga cikinsu akwai Alhaji Mamman Lawali Bala wanda aka fi sani da Anti za a ba shi mukamin maji daɗi akwai alhaji musa buda wanda aka ba shi mukamin waziri akwai alhaji bubakar na allah wanda aka ba shi mukami na ɗan maliki akwai alhaji marijiya da auta wanda aka naɗa a matsayin mai gari akwai alhaji isa karhe wanda aka ba mukamin marafa da kuma hajiya rabi muhammadu arzika wanda aka ba matsayin tambara An dai samu tattaunawa ne da wasu daga cikin waɗanda aka baiwa waɗannan mukamai a wannan masarauta ta tsibiri kamar Alhaji Isa Karfe wanda aka bashi mukamin marafa ya yi mana ƙarin haske inda yake cewa. Ma'ana marafa kenan in akwai wata matsala tsakanin ƙasa ko 'yan sarki da sarki kana a shiga ciki ka yi kawo naka gudunmuwa abun da ake so kowa da shi gaskiya an ka shari'a ka bincika ka yi in ka tafi hikarinka an riga an yi masu wajaji kenan sai ka yi mai waje mu shi ma in yi abun nan ya karshe sai turo garka kuma so mar wasu kuma da mu da su duk Allah ya ƙara ba mu hakurin juna da harkar duniya ana ta hakuri da kai haƙuri ana cin mabayin bukata insha Allah shi kuma Alhaji Musa Buda shi ne aka baiwa mukamin wazirin sarkin tsibiri ya kuma nuna farin cikinsa tare da fatan Allah dai ya taya shi riko wannan farko dai ina murna da wannan girma da mai martaba samnan tsibiri ya bani wanda abin ne na yarda wanda ka yarda shi shi kake ba ina mishi godiya na farko na biyu kuma ina al'umma tsibiri godiya bisa ga goyon bayan da suka bani bisa ga wannan girma da aka bani aka samu haɗin kai allah ya sa aka yi taro lahiya a kare lahiya allah ya ja zamani kuma allah ya bani ikon aiki da gaskiya To ranka ya daɗe waziri Musa Buda me za ka ce dangane da wannan babbar tawaga da ta zo daga tarayyar Najeriya ta halarci wannan biki na al'adun masarautar tsibiri a nan arewa. 'yan Nijeriya sun gwada gwada mana zumunci lalle sun zo da dama kuma alhamdulillahi sun girmama taron eh, sai in ce Allah ya saka musu da alheri kuma mu ci gaba da yada watan hulɗa wannan dankon zumunci tsakanin mu saboda mu ga tuka kasashen mu da Nijeriya sun samu sun ci gaba Shirin al'adu yake nufi. Al'adu na al'umma a ko'ina lallai za inda samu halartar ɗaruruwan mutane da suka fito daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar da ma ƙasashen ƙetare kuma a cewar tahiru kaka wannan biki na al'adu ya ba su sha'awa fiye da misali tunda kun gani sarakuna waɗansu suka zo sun halarci wannan taron sarakunan gargajiya na ƙasar dogon duje da sauran Nijar duka da waɗanda ma sun hito daga Najeriya sarakuna ne masu ɗimbin yawa sun ka halarci wannan taron tunda sai kun gani wasanni ne ake na gargajiya kuma tarihi ne ake bada an bada tarihin masarautar tunda an ka fara da tun lokacin sam na ƙarhe da aka bada tarihin ta har yanzu lokacin abubakar marafa kiyasa don kun gani na samu bayani sosai bisa ga wannan masarauta waɗanda ban taba ji ba e kuma ka gani kamar jima'a waɗanda sun ka halarci wannan taron mutane sun hito da ko'ina mutane sun hito da najeriya nan cikin nijar da ko mutane sun hito da gabas da yamma da ko'ina mutane sun zo sun halarci wannan abin abin murna ne ko ina fatan allah ya ba su ƙarfin gwiwa da za su taimaka su ba da ai mulki nagari kuma a zamna lahiya cikin ƙasar tsibiri An dai samu halartar 'yan asalin Tibiri da suka tashi masu tarin yawa daga birnin Yamai suka je domin gane wa idanuwansu wannan biki na raya al'adun masarautar ta Tibiri. Kuma a cewar Umar Barmu yadda ya ga tarin jama'a sun ba da kai wajen ɗaukaka wannan biki shine ya ƙayatar da shi. Euh, ya ce, abin da ya bani sha'awa shine yadda mutane suka zo da fifi wajen wannan biki domin tun da dadewa nake son in samu damar halartar irin wannan biki na al'adu kuma ga tarin sarakuna da suka fito daga makwabciya Najeriya. Na saurari tarihin wannan masarauta ta Tibiri kuma abin ya kayatar da ni sosai musamman ma tawagar Najeriya da ta zo waɗanda su ma abin ya shafe su a tarihance. abin dai da na rike shine batun raya al'adu domin a dukkanin masarautunmu na gargajiya na Nijar wannan fanni na al'adu na da babban muhimmanci. To masu sauraro da nan ne shirin taɓa kalashe na wannan lokaci ya kammala. A madadin malamai daban-daban da suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Salisu Bukari ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus.